Niger a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari za mu yi magana ne akan buɗe kasuwanni da aka yi a bayan nan shin ta yaya za a kare lafiyar al'umma idan tarin jama'a na cuɗanya ka lura duk wanda zaka kalla da mai shago da mai sayan kaya an sa takunkumi mutum ba zai shigo ba sai an auna shi in dai za a tsara dokokin nan kamar yadda muke gani yanzu mutanen mu sun tsare ta to Allah da mu dai a kasuwa ba za a samu ta mai wannan cuta. ya gabata ne jihar Kaduna ta bude kasuwanni da masallatai bayan da aka rufe su sakamakon annobar COVID-19. Amma fa an bude kasuwannin nan da sharruɗa. Yanzu dai ana matakin gwaji ne a jihar Kaduna kuma an fara da Central Market. Akan haka ne wakilin sashen Hausa a Kaduna ya tattauna da wani jami'in gwamnati. inda ya bayani akan yadda aka yanke shawara waɗannan wurare da jama'a da dama ke cuɗanya ya kuma tuntuɓi 'yan kasuwar kansu. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. To jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan buɗe kasuwanni yayin wannan annoba ta coronavirus ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin shiwa Adamu Rijau inda ya ce bude kasuwanni ya zama dole ne a yi da dole ne a ci abinci kuma abincin yana kasuwa kuma gashi ba a san ranar wucewar corona ba abin bukata kawai shine kiyayewa domin gudun dauka ko yada cutar amsar hafsa waziri ta ce bude kasuwanni kan ba laifi danga dukkan alamu 'yan najeriya na dauke da wani sinadari da ya gagaru corona sai 'yan tsirari ne ba su da shi maimakon yada kwayar cutar kamar ma yada garkuwa ake To sai kuma amsar Ado Salati goma ga annabar Jau, inda ya ce, yau da gobe, aini tun farko ban so a rufe kasuwanni ba saboda cutar coronavirus, domin na tabbatar da cewa babu mai mutuwa sai lokaci yayi. Sannan kuma, duk zakaran da Allah ya nufa da cara. ko ana mazuru ana shaho sai yayi don haka a buɗe kasuwanni jama'a su koma harkokinsu shine mafi alkhairi ga gwamnatin najeriya amma in ba a yi haka ba to wallahi komai ma na iya faruwa ne bashar garaba gusau ya ce salam biyoyi hausa a gaskiya bana goyon bayan a buɗe kasuwanni cikin wannan lokaci saboda lafiya ita ce babban jari To shi kuma Suleiman Adamu Tandari Potiskum cewa ya yi. Yau da gobe a gaskiya ya kamata a ɗauki matakai waɗanda suka dace domin kada wankin hula ya kai mu dare. Takwar PMC Rema daga Akara gane ya ce, gaskiya mun gaji labarin corona ma a daina kawai. a bar mutane su sarara hakanan. To sai kuma amsar Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa inda ya ce yau da gobe ikon Allah bude kasuwanni a wannan lokaci na annobar coronavirus za mu iya cewa akwai hadari amma yana da kyau a bude kasuwanni saboda ta nan ne ƙananan 'yan kasuwa suke samu su ciyar da iyalansu. Sadi MD dan Hausa Baturiya ya ce salam yau da gobe Ni dai ina goyon bayan a buɗe kasuwanni duk kuwa da matsalar barazanar yaduwar corona tsakanin al'umma. Domin kuwa a yanzu tsananin talauci da talakan Najeriya yake ciki ya fi corona yi wa al'umma illa. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli amin. To shi kuma Rabi'u Nuhu na baka cewa ya yi, Assalam yau da gobe ikon Allah. Tabbas buɗe kasuwanni abu ne mai kyau, duba da irin halin da al'umma suka shiga da fatan Allah ya kiyaye mu ya kawo mana ƙarshen duk wata annoba baki ɗaya to amin. Adamu Idris ya ce buɗe kasuwanni da za a yi yayi daidai domin alamu suna nuni dole ne a rayu da wannan annoba ta covid-19 don haka buɗe kasuwanni da makarantu shine mafi alheri sai dai kawai a dinga ɗaukan matakan kare kai daga wannan annoba kamar yadda masana kiwon lafiya suka yi gargaɗi. sai kuma hussaini abba ɗanbam daga jihar bauchi inda shi kuma ya ce muna maraba da buɗe kasuwanni bayan rufe su da aka yi sakamakon cutar coronavirus kuma muna fatan za a buɗe makarantu domin ɗalibai su koma makaranta. Aminu Adamu Malam Maduri ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To hakika muna kokari wajen bin dokar da aka gindaya da kuma dagewa da addu'a. Allah ya kawo mana karshen ta a duniya baki daya. Sai kuma amsar Muhammad Gadar Malam Mamman daga jihar Kaduna inda ya ce yau da gobe ya yi daidai idan aka dubi yadda bayan Allah suka shiga cikin halin haula'i sai dai kuma a ci gaba da tsare dokoki da aka tanada. Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gwazaki suka ce hakika wannan buɗe kasuwanni da aka yi a wannan lokaci na annobar corona hakan ya yi daidai duba da irin matsin rayuwa da talakawa suka faɗa. To sai kuma amsar Adam Aliyu inda ya ce yau da gobe. Eh ni kam a ra'ayi irin ra'ayi na buɗe kasuwannin a wannan lokaci ya yi daidai domin idan aka yi la'akari da irin matsin da ƙananan 'yan kasuwa suka shiga ba ƙarami ba ne. Yawancin masu ƙaramin ƙarfi jarin suna ta karyewa suna shiga cikin kuncin rayuwa ta dalilin hakan. Allah ya kawo mana ƙarshen coronavirus amin. Zulkifil Usman Sharif ta ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Ra'ayina dangane da buɗe kasuwanni cikin wannan annoba ya yi daidai. Duba da idan aka ci gaba da bari a rufe. To gaskiya mun talakawa za mu ta gayyara matuƙa gaya. Na gode ku tashi lafiya. To shi kuma Umar Miyatta Allah Shangom daga jihar Gombe cewa yayi. Yau da gobe, ai babu wata annoba da ta wuce wannan matsin da muke fuskanta na rashin bude kasuwanni to amma yanzu alhamdulillah. Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi Garma hukumar Binza ya ce yau da gobe gaskiya yin hakan ya kamata dan ba komai bane corona face wahala da yunwa ku tashi lafiya. To sai kuma amsar Yunusa Idris inda ya ce annoba farkanta aka sani ba wai ta ba don haka muna murna da buɗe kasuwanni domin ci gaba da rayuwa mai inganci. Shi kuwa Sunusi Ishaq Adam ya ce hakika hakan ya yi daidai domin wannan zai taimaka wajen rage wa al'umma raɗaɗin rayuwa da kuma farfaɗo da tattalin arziki bayan wannan cuta ta coronavirus. To shi kuma Umaru Shu'aibu daga jihar Jigawa cewa ya yi buɗe kasuwa yana da amfani kwarai da gaske a wannan halin annobar corona saboda talakawa sun shiga wani halin haula'i da fatan Allah ya gyara mana. Ilyas Yahaya kuta Yahaya ya ce gaskiya buɗe kasuwanni yana da kyau idan aka duba halin da jama'a suke ciki na babu komai yayi tsada. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. bari mu je ga Isa Lawal Ikra, wakilin sashen Hausa a jihar Kaduna, inda ya tuntaɓi shugabannin 'yan kasuwa na Central Market a jihar Kaduna. Sunana Alhaji Ibrahim Shehu Dauda, shugaban haɗaɗɗen kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Kaduna. yanzu haka ana maganar gwamnatin jihar kaduna ta riga ta buɗe kasuwanni kusan mako guda yanzu ya kuka ga yanayin dokokin da aka shimfiɗa da kuma yadda 'yan kasuwa ke halartar wannan wuri eh, alhamdulillah dama jama'a sun zaku da a buɗe kasuwa so da suka ji cewa an buɗe kasuwa amma bisa su sharuɗa hakikanin gaskiya suna bin wannan dokoki domin kamar yadda muke gani yau alhamdulillahi get din da ake shigowa ba a fita ta ciki so in muna wurin mutum da ya zo zai fita kawai zamu ga yayi kwana ya fita inda muka ce a dinga amfani da shi fita so kaga mutane sun karbi wannan ah, dokoki ana bin su sau da kafa amma dokokin ba su taba yanayin cinikin ku ba a za su taba mana saboda akwai kwastoma da ya saba ya shigo ta nan wurin to an toshe wurin sai dai a zagaya so kaga wani in ya zo ya ga wurin a rufe zai iya tsammanin koma an rufe ne daga nesa ya gano a rufe zai iya juyawa muna fatan yadda aka bada haɗin kan nan su hukumar raya kasuwanni idan suka zo suka duba suka tabbatar da ana bin wannan ka'idoji za su kara buɗe wasu wuraren da kuma ba buɗe ba saboda an bi ka'idoji kuma da izinin Allah mutane suna karewa daga ganin cewa sun kuɗi da juna don ganin wannan cuta ba ta ci gaba da yaduwa ba. Cunkoso na cikin abubuwan da gwamnati ke fargabar cewa zai iya kawo yaduwar wannan cuta saboda haka an ce ana so a duba adadin mutanen da su shiga rumfa ko kuma kuna neman cunkoso tunda ciniki kuke nema ya kuke tafiya da wannan abubuwa guda biyu masu cin karo da juna. To eh, ai tun farko an yi sanarwa cewa kamar idan mutum zai zo kasuwa in za su zo su biyar su yi hakuri su rage su zo ko su biyu ko ma mutum daya to kaga wannan ma an rage sa'ilin nan kuma a wurin gate ai muna tsaye idan mutum ya taho da yara shi ya sa abin eh, takunkumi yara babu makance su yakuri yaran su tsaya su shiga su siyayyan da za su yi su dawo su dauke su so duk ire-iren waɗannan yana nuna cewa muna ganin mu tabbatar da cewa ba a yi cinkoso ba kuma nan inda muke tsaye garejin parking ne na motoci amma saboda kada a zo a yi cinkoson ba motar da take shiga ba da take fita kaga garejin mt ba komai so duk wannan yana daga cikin hanyoyin da muka bi domin mu tabbatar cewa cinkoson na an kiyaye shi wannan babbar kasuwa zakaran gwajin dafi ake da ita in kun bi ka'idojin nan ana magana za a bude sauran kasuwanni ka gamsu da yanayin yadda abubuwa ke tafiya kana sa ran kila a bude sauran kasuwanni da izinin Allah ai idan ma sun ce za su yi wannan gwaji na sati biyu ina mai tabbatar maka a sati ɗaya ma za su ga sun wadata sun gamsu da ainihin hanyoyin da muka bi da matakan da muka dauka domin duk abubuwan da ake nufi mun yi ma fiye da yanda da su suke nufi amma za ku iya gamuwa da wani dan kalubale musamman ganin wannan sababbin dokoki ne musamman gurin za su zo su shigo kasuwa wanda kalubale ya dan fi damun ku zuwa yanzu eh a zuwa yanzu dai shi maganar rashin bude ko ina din ya fi damun mu sannan kuma aka ce maka mutane kowa da irin tunanin shi kowa da irin hankalin shi wani zaka ce mai kai bi ta nan ba ta nan zaka bi ba ya nemi ya danyi ah, turja so duk ire-iren waɗannan su ne kadai ainihin matsalolin da muke bi amma ainihin yan kasuwa yanda aka bude kasuwa ranar juma'a ranar asabar mutane sun fi ranar juma'a ran lahadi mutane sun fi ranar asabar yau kuma litinin mutane sun fito kasuwa alhamdulillah za mu so mu ji cikakken suna da matsayi sunana muhammad kabiru mai rago ni ne shugaban yan matasan yan kasuwa na jihar kaduna yaya maganar dawowa kasuwa ne to alhamdulillah mun gode ma allah tun tsawon lokacin da muka dauka game da wannan ainihin bala'irar cuta mai yaduwa a tsakanin jama'a amma yanzu mun dawo kasuwa alhamdulillah in ka lura abubuwa sun fara komawa yadda suke a baya fatan mu mutanen mu su tsare dokokin nan da aka sa saboda me abun ya ci gaba ba ma son wata ran a shigo kamar yadda ake dan duba wannan a ce an samu wani akasi wanda muka saba a koma yan gidan jiya ba ma san haka muna kira ga mutanen mu dan Allah dokokin nan da aka sa a kiyaye saboda me kasuwar nan gaba in Allah ya kawo karshen cutar nan a ce mu buɗe harkokin mu ci gaba da harkokin mu wasu na fargaba cewa ai yadda cutar nan ta riga ta bada tsoro a duniya ya za a yi ma a bude kasuwa a yanzu irin wannan lokaci. Eh, to ayin ka lura alaji ai abubuwan da aka sani dokokin nan matsawon mutanen mu suka ci gaba da kiyaye dokokin nan kamar yadda suke yi yanzu to wannan cuta ina ganin mu dai a kasuwan Shak Abakar Mahmudu Gumi mun baibai da ita saboda ni in ka lura duk wanda zaka kalla da mai shago da mai sayan kaya an sa takunkumi mutum ba zai shigo ba sai an auna shi to duk irin wa'annan kai ma kanka da ka shigo sai da aka tsaya ka auna ka kuma ka wanke hannunka kaga doka kenan in dai za a tsare dokokin nan kamar yadda muke gani yanzu mutanen mu sun tsare ta to in Allah da mu dai a kasuwa ba za a samu ta mai wannan cuta ba ya magana tirjiya da ake ganin ana samu wurin waɗanda ake ganin musamman ba saba da wannan bakon abu ba eh duk abin da aka ce ma sabo ne amma inda Allah ya kawo taimakon mu shugabanni mun raba kanmu kowane gate mun aje mutum ɗaya da security kasuwa wayanda muke gudanar da aiki tare da su mun tsaya muna kula da yanda mutane suke shiga da ficen kasuwan to shi ma kan kanshi wannan abun da muke yi mu da security ya taimaka ma kasuwan ƙara zaman yanda take ana ci gaba da harkoki ba tare da an samu wata wata matsala ba kuna sa ran ganin an bude sauran kasuwanni in Allah ya yarda na tabbatar da izinin Allah in dai shi mai kula da harkokin kasuwanci na jihar Kaduna ya zo duba kasuwan mu kila ya zo yau ko gobe in dai ya zo ya duba ina tabbatar maka zai bada umarnin sauran kasuwanni saboda ya ga an bi doka a babban wannan kasuwan ina ga yan kanana waɗanda ba su wuce shago dubu ɗaya ba ɗari takwas wannan wajen shago dubu bakwai ne amma gashi an tsara dokoki kuma mutanen mu suna bin dokan nan sau da kawa fatan mu dai Allah ya sa wannan ciwo a je an waye gari a Kaduna ba a samu ko kwaɗe mai shi. suna akarami daga abubakar gumi market kaduna ku ne 'yan kasuwan nan ya maganar buɗe kasuwa to alhamdulillah rabbil alamin gaskiya muna farin ciki sosai mun yi murna mutaka yadda aka bude wannan kasuwar ta central market domin ganin cewa mun ci da kasuwancin mu kuma an ginda mana dokoki kuma dama ba wanda ke dan kasuwa bin doka domin muna kiyaye doka kasuwa ba magana bangaranci ba magana addini ba magana kabilanci ko wasu abubuwa za ga dukkan ma dake kuma kowa kiyaye doka dan haka an ce mana sai mun zuka sata kuma nan na hanci kuma gashi mana sa sai mun wanke hannun mu muna bi sai an ba tazara kwasomi ba za a zo a cikin shago a cin kusa da kwasoyi ba duk gashi na ka gani ne mu za mu aje motocin mu a gida kan mu kan mu zo da motocin mu hau motocin haya mu zo kuma duk muna bin wannan ƙa'idojin duk mu aje motocin mu gida don haka yan kasuwanci gashi ne yana tafiya daidai alhamdulillah ba kwa ganin kila a ce ko kuna lallaba ne saboda da abu da sauran kasuwanni kilo a nan dokoki a ba ta ai babu lallaba saboda kama abu da central market ɗin nan an buɗe plaza plaza wanda su ma 'yan plaza ɗin sun bi dokoki duk 'yan kasuwa na 'yan uwanmu kamar na faɗa duk duniya san kowa san cewa saboda mu ke da dukiya mu bakin gwamnati muke ba mu da kasuwanci nan da shi muke ci muke sha da haka mu ba wanda kayan bin doka ba za ka taɓa ganin a kasuwa an yi wata zoma ba ko an yi wani rikici ya barke ba za ka ga kirista ga musulmi shagon su ɗaya kansu haɗe kowa na keniya da juna domin ganin cewa an rufa juna asiri don haka lokacin da aka samu na buɗe wannan kasuwa ma ƙarfe tara da rabi na safe zuwa ƙarfe hudu da rabi shi ma muna bin ƙa'idojin wannan lokacin din cewa dai an ƙara kamar buɗewa an ƙara lokaci awa ɗaya ne sannan kuma wurin rufe a rage awa ɗaya ne shi ma to muna da roƙo nan gaban sake komai daidai a bar shi normal time kamar ake bude kasuwa domin mu ci gajin kasuwancin mu. kuna ji a jikin ku cewa tsarin da aka zai iya maganin yaɗuwar wannan cuta kuwa. to ita dai wannan cuta dai kamar da ga maka muna ji a jiki din Allah da wannan abu aka bi dama cutar nan kullum tana ragewa mu yanzu ba mu zuwa China ba mu zuwa irin su Dubai da sauran kashin duniya yin kasuwanci a muna ganin halin da muke ciki dan haka mun san cewa wannan ah, kasuwancin da muke yi cutar nan bata cika yaduwa ba bangaren kasuwanci ba saboda kasashen duniya za ga cewa ba za ga cewa a kasuwanni a ce an samu masu cutukan na kwana da cutukan na sosai ba kasuwanci kawai da an taka shi ne kuma arbe ne saboda gudun yaduwa amma mun Allah da kasuwancin mu zai ci gaba da farfaduwa. shirin yau da gobe. Har ila yau Isa bai nisa ba ya samu zanta da Malam Hafiz Bayero shugaban hukumar kula da kasuwanni da ci gaban jihar Kaduna domin jin bayani akan abin da ya sa suka buɗe kasuwanni da kuma yadda ya tarar da al'amura bayan da ya kai ziyara domin tabbatar da cewa an bi sharuɗan da aka kafa na tsare lafiyar jama'a. Sulami sha'an rajin bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraron mu yau na ɗauki lokaci da ni da wanda muke aiki da su da shugabannin kasuwa da kwamitin da muka kafa na tabbatar da cewa dokokin da aka saka na kare mutanen kasuwa daga cutar coronavirus covid-19 ko mutane suna bi ko ba sa bi. an buɗe kasuwar ranar juma'a sha hudu ga wata kuma na ban zo ba lokacin na ce san ɗauki ɗan lokaci sai dai in mamaye su in faɗo in ga abin da ke faruwa to ranar juma'a da aka buɗe da ranar asabar da lahadi na samu kyakkyawan rahoto na cewa jama'a da yawa suna bin dokan da aka kafa so abin ya bani mamaki kwarai yau na ce bari zan faɗo ba tare da gaya ma kowa ba in ga irin rawan da suke takawa kuma yau na zo na taka na shiga na fita na ji duk inda ya kamata in ji ba tare da sanin zan zo ba kuma na tabbatar da abin da aka gaya mu lallai wannan abu ne ah, da ya sa ni farin ciki kuma ina ƙara gode ma 'yan kasuwa wanda da yawan mutane suna ganin ba sa iya bin doka da muka cewa yanzu abubuwa suna canzawa in aka ce abu suna bi kuma gwamnati ba ta da wani abu illa ta taimaka musu su don allah a ci gaba da ɗorewa a bin waɗannan dokokin da aka fa saboda bayan ni na zo zan gaya ma task force na kaduna eh, wanda a excellency dr adiza sabuwa balarabe da gana take jagoranta da shi mai girma his excellency malam nasir amir rufai gwamnan kaduna gaya musu cewa na ga lalle 'yan kasuwa suna bin dokokin nan amma yana da amfani kar a yi shi ko na sati ɗaya ko na sati biyu a ci gaba a ɗaure haka haka rayuwarmu yanzu ta kasance yanzu rayuwar ta canza da sai da irin waɗannan matakan na tsaro na wanke hannu na sa takunkumin fuska na using sanitizer in akwai da ba da tazara tsakanin kai da wanda kake sayar ma abu da ma mutanen da suke tare da kai lallai yau na yi matukar murna tunda ni gaskiya tunda na zo kasuwa ban taba murna yau kamar irin abin da zo na gani ba ko su waɗanda muka ja hankalin su muka ce musu in ba su da shago su daina ah, siya da sira akan titi na ga alaman da yawan su ba za a rasa wanda tsiraru suka fito duk da haka amma da yawan su sun bi doka duk abin da muka tattauna lallai yau na gani kashi casa'in an bi kuma insha Allah yadda muka faɗa muna nan muna tunanin yadda shi ma ko karshen makon nan sauran kasuwanni gaba daya za mu buɗe suna mun ga cewa lallai 'yan kasuwa za su iya bin wannan dokokin da aka kafa muna farin ciki muna murna ina musu eh, godiya matuƙa kuma ina ƙara ba su haƙuri saboda irin wahalhalun da aka shiga amma na faɗa cewa gwamnati man nasu amurka ba za ta taɓa ƙasa a gwiwa ba wajen kare al'ummanta ita ce na farko aikin gwamna ko gwamnati shine kare rayuka da da rayuka da lafiyar al'umma. da yake kayi maganar kare rayuka jama'a da wasu da dama suna ganin tun da har yanzu akwai korona nan kamar an yi gaggawa ma maganar buɗe kasuwa haka wasu ke ganin. eh to kaga mu ba mu ma ɗin haka mun tunani amma jama'a sun matsa sun tilasta sai da aka bude amma ba wai wansu ba ne ya samu ka bude ita kwamishinan lafiya ita wanda take duba irin abubuwan nan ta duba mana ta ga cewa ya dace za a iya in je an bi dokan nan na ji inda ka faɗa cewa wannan koronan ba ta bi in fact ta karu ne amma da matakan nan da muke ɗauka wanda na gani yau kowa na bi insha Allahu za mu shawo kan shi balle yadda gwamnatin Kaduna ta jajirce tun Najeriya da ina ga da ita da Lagos babu wanda ya kai su gwajin nan ba mu bari ba da kwai jihohi da yawa da suka dina sun ma bar gwada mutane saboda kai a ce suna da nambobi da yawa su suna ganin kamar abun kunya ne a ce wai ana kama masu corona a garin su to wannan ai kunyar da al'umman ku kenan ya kamata gwamnati tana tare da al'umman ta da lafiya da rashin lafiya mu ba za mu yi haka ba mai girma gwana bai da haka ba yana so ya tabbatar da duk wani wanda ke zama kaduna dan kaduna ne mun tabbatar sai mun duba mun gwada jama'a mu ga waye ke da shi mu fitar da shi mu je a bashi eh, magungunan da ya kamata a bashi ya warke dan in ka bar mutum baka fitar da shi ka mishi wannan cutar zai je ya ba wani haka abin ke ta karuwa so da mu mutane kake kula da su kana eh, gwajin nan ana gane su za ka fi saurin kawar da wannan annoba da ta zo su kuma wasu jihohi irin da basu bi irin wannan abun ba ko da basu gani ba kila yanzu kila su ga cewa ya dawo abin abin da ake ce ma second gashi na muna ganin kasashen waje ma da suka aza sun gama fada da abin gashi a garin faransa da uh, spain da italy suna samun abin da ake ce mai wave zuwa na biyu na abin gashi ya tafi da kamar ya mutu amma yanzu ya dawo da karfin shi yana kuma kama jama'a yana kashe su yanzu ka gamsu da irin yadda kaga kasuwa saboda da suke bin doka wani tabbas kake da shi cewa za a ci gaba da bin wannan doka don ganin ba a samu yaduwar wannan cuta ba to abu dai na hannun su kullum muna gaya musu tun watan takwas eh, yuni takwas ga watan yuni lokacin da mai girma gwamna ya fara eh, rage karfin dokan da aka sa ya ce shi ya yi iya kokarin shi gwamnati ta iya kokarin ta gwamnati za ta ci gaba da ba da face mask da makamancin su wanda muke raba kowa zai gani ina ga babu wani state da ta je ta mun yi mun an yi dinka face mask kusan miliyan uku zuwa hudu a kafin nan kuma ana rabawa kuma ina jin daɗin ga mutane wanda ban san su ba ba san gwamnati ba za ga suna sa shi da kwai tabon kaduna state a ciki babu wanda suka ɗauki irin wannan so muna tunanin mun ce musu komi ya koma ga hannunsu kowa ya taimake mu kare kanshi mutum ba zai iya gwamnati ba ta iya ba a tsawon lokaci da ce tana irin wannan abu amma yanzu abu ya koma wajen ya koma wajen jama'a su ma su tashi tsaye su ga sun kare kansu da yan uwansu daga wannan cuta yan kasuwa da dama suna murna an buɗe kasuwa Eh, wani tabbas za a ba su na cewa gwamnati kila za ta tallafa don sun ce sun ci wahala wannan rufin da aka na baya. Kwarai mun sani kuma tun kafin ma su yi magana mu mun yi magana cewa za mu tallafa musu kuma tun ma kafin zuwan korona yana cikin tunanin mu. Muna nan muna ta gine-ginen kasuwanni kala-kala a wajaje da yawa. Wasu su ji daɗi wasu ba su ji daɗi ba amma su sani ba kan ba muke yi wa ba. Na sha faɗa cewa mu mun zo mun da 'yan kasuwa ne. kuma haka za mu tafi mu basu ba mu bane akan aka fara gwamnati wasu sun zo kafin mu kuma wasu za su zo bayan mu amma ginin da aka yi musu nasu ne na kansu ba za mu tafi da shi ba don gwamnati da za mu tafi musa aljihu mu tafi da shi ba mun zo mun gansa a wajen ne kuma nan za mu bar su to dama na ce in mun gama gina kasuwan shagugunan da muke gina gaba ɗaya faɗin kaduna za mu so sannan sai mu gina ɗan kasuwa because in ka gama gina kasuwan ka ba shi shago ko ya karbi shago in bai da kuɗin da zai siya kayan menene amfanin shagon so dama yana cikin plans ɗinmu tun da muka zo nan waje amma saboda yanzu eh, coronavirus ɗin annoba da eh, ta zo ta kawo shi kusa kusa ko muna nan muna iya ƙoƙarin mu mai girma gwamna ya bamu eh, deadline da mu tabbata mun yi wannan abu dole dole kuma kullum ya gani yana tuna min da cewa ya ake ciki kuma ina bashi uh, update abu ne da muke da uh, su cbn da makamantansu most of them uh, hukumomi ne na federal government sai yasa amma insha allahu haka ta kusa cimma ruwa rijiya za mu kai zage dantse wajen kare kai. Yanzu dai a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya tayan gabatar da shirin wato Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A kasance lafiya.